tsari wa sabi wa manwala amma ba'du yau muna ranar khamis wata rabata yana da kwana tara alif ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ashirin da shida watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miladiya a karatunmu na umdatul ahkam za mu tashi majalisi na goma sha shida babu tsomin fi safar قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعصم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فأن تقول لك عائشة الله يقارن دا أجريتها cikin cewa wata rana hamzatu bin amr al-aslami Allah ya kare da a gare shi ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na iya in yi azumi kuma gashi ina cikin yanayi na tafiya manzon Allah sallallahu kuma dama wa kana aksana tafiya da mutum ne mai karfin ikon azumi yana yawan yin azumi saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ce in shi ta kafi in ka so kai azumi da ka iya wani shi ka kafi kuma ka so shi ka kauta azuminka wannan yana nuna mana cewa an ba wa mai tafi zaɓi in yi so ke yi azumi in yi so kuma ya sha na ramadan ne ya rama Allah madaukakin sarki ke cewa in kuntum ala safarin in kuntum barda awa ala safarin wa man kana kumari maridan awa ala safarin da iddatun min ayyamin ukhra wannan duk ya faru ne saboda ƙa'ida ta addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra a wannan shine hadisi na 190 ko daya a wannan nusar 190 ne to qala rahimahullahu ta'ala عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد فلم يعد السائل هنا هنا كسر نسخاني آه، كنا مع رسول كنا في نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يعد السائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ورد عن مالك Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa Muna nufafi kuma a Rasulullah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama mun kasance mukan yi tafiya ko muna cikin wani yanayi na tafiya tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama kuke zanto suna tafiya a daidai lokacin da ba da labarin abin da ya faru ko kuma ya zanto yana ba da labarin halin kasancewa su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suka yi tafiya lokaci bayan lokaci gane ku wanda kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan biyun za a iya ɗaukarsa a matsayin da eh, abin da za a kafa hujja muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama falam ya'id as-sa'im 'ala al-muftir wasu suna azumi wasu ba su azumi wanda ke azumi a cikin ma baya cewa da wanda baya azumi ne yasa ba ka azumi na mai azumi baya aibatawa wanda baya azumi a wannan tafiya walal muftiru ala sa'imi haka shi ma wanda baya azumi bai ce da mai azumi kai ko ne, isa ka ko azumi gashi ana tafiya ba don haka haka kasuwar tafiya ba wanda yake azuba wanda yake goranta wani wannan ya nuna kenan hukuncin yana nan a asalin sa na cewa man sha a falyasum man sha a falyastir a halin tafiya قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا ليضاء يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة an karɓo daga abu darda Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa mun taɓa fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan Ramadan a lokacin ana zafi mai tsanani har sai da ta kai za ka ga daga cikin yana sanya hannunsa a kansa saboda tsananin zafi don ya kara rana duk cikin mu ba wanda yake azumi ga shi Ramadan ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi Abdullahi ibn Rawaha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce Abdullahi ibn Rawaha na hadisan da baki ɗayan su hadisai ne da muttafaqun alaihi da hadisin ummuna Aisha da hadisin Anas da kuma hadisin Abu Darda Allah ya da a gare shi dukkan su rawaha al-Bukhari wa Muslim قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا قالوا صائم قال ليس ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ عليكم برقة الله التي رخص لكم أنت جابر بن عبد الله الله يقارب ده في سواه annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana a cikin tafiya ana tsakar da shi fara zihaman sai ga cunkoson jama'a wa rajulan qurbul lil alaihi ga wani mutum da an rufe shi an masa inuwa sai maza Allah ya ce ma haza wannan fa me ke faruwa yake sa'imun ai wani ne yake azumi gashi nan ya gaza sai maza Allah sama ya kalle shi da ya ga wahalar da shi ya ce laysa min al-birri ya mutu ai ba birgewa ba ce ka yi azumi in kana tafiya ana halin tafiya ka ce wai za ka birge ubangiji dole sai ka yi azumi a wata waya ta musulun alaikun bi ko kiran gwamnan da Allah ya yi muku Allah ya rakkata lakum wannan rahutar rahutar da rangwami da Allah ya yi muku a ku karɓe shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi muku ma'ana kada ku matsantawa kanku akan cewa dole sai sun yi azumi a daidai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba ku damar da za ku iya shan azumi wannan matsalar malamai sun yi saɓani akan shin ai aiki da zahirin hadisi ko kuma akwai wani abu da za a iya fahimta wasu daga cikin salaf kaman ibn shahab az-zuhri da kuma ibrahim an-nakhai sun tsananta akan cewa tunda manzo Allah suna ce da yake min albirri in kayi azumin ma ba ka yi ba kuma an ce wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Auf da Abu Hurairah da Abdullahi dan Umar kuma shi zahiriya suka dauka a matsayin dalili laysa min albirri as-siyam fi safar ai ba zai yi a ce kana azumi kuma kana tafiya ba kawai in kai tafiya ka sha azumi amma wannan ra'ayin ba shine ra'ayin jumhur jumhur sun tafi akan kishiyar wannan ra'ayin wanda kuma shi ne ra'ayin da hanafiya ta ɗauka a malikiya da shafi'iya da hanabila akan cewa zaɓi ne in ka so za ka yi ko da za ka sha wahala in ka yi to azumin ka ya yi suka ce ubangiji subhanahu wataala yake ta faman shi da min kuma shahara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ce ana ayi manzon Allah sallallahu alaihi ubangiji subhanahu wataala ya farnanta azumi ne akan umumin man shahida shahar kuma yace da wanda ke mara lafiya ya rama da matafi idan haka dan ne kana tafiya zaka yi azumi su ashabul qawl al-awwal sunan ka saba wa abin da Allah ya ce amman kana maridin aw ala safin fa iddatun min ayyamin ukhra ko ko ne sa za zaka azumi in kai ma ba za a karba ba haka Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra kuma cikin shi hadisin jaji dan Abdullahi wanda muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu ya fito amal fiqh ya dau azumi har sai da ya je kura ghanim wani waje ne mutane ma suna azumi sannan ana tsaka da ana duk qira'ul ghanim manzo Allah sallallahu alaihi kawo masa kunci da ruwa aka kame moɗa da ruwa a ciki zala ya ɗaga a gaban jama'a ya sha ruwan aka ce ya rasulullah ya aiwa akwai wanda su masu na azumi sai yanzu Allah ce ulaikal usa ulaikal usa ulaikal wannan sako su kai su ne masu sako hmm. sannan sai suka ce kuma ga ma hadisin bukhari wanda na Zajir. جنة الجنوخة كانت عليه من البر الأسلام في السفر وانا جيني هجوز عند شكتة فأكار رأي إمام الزهري دا النقعي دا الزمان جنة أو دا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه فأما جمهور منهم الأئمة الأربعة سناد سنا بالدليلين يعني ايا حديث حمزة الأسلم يشي ما متفقون عليه إن شئت تصم وإن شئت تأثر ce to wannan ku hadisin ya riga ya shafa wancan hadisi na biyu kuma a hadisin wannan da ya shi ne kunna na sun kuma a kalam ya idu sa'im ala al-muftari wa al-muftiru ala sa'im da wannan shi ma maza Allah ya gani kuma dace ce komai da kuma hadisin nan na Abu Darda da maza Allah da shi da Abdullahi ibn Rawaha suna azumi yanzu an samu sun karan dalilai ya za a amsa dai ashabul qawl sani suka ce ko kun dalilan da kuka kawo duk mun san dalilai ne amma ba yadda kuke tunani haka suke nuni da shiryarwa ba misali a faɗin manzala suna ula'ika da usa ai wani abu ne ya faru akan wasu mutane wannan shi ake kira waƙi a ko waƙi a mai yiwa cikin asibin an san za a sha wahala an ce kar a ɗau azumi bai kamata ba wasu suka matsa sai sun ɗau azumi kuma suka ɗauka kaga sun sa manzo Allah ya ce musu ula'ika al-ufa ita kuma waqi'a su'ain la taslu hukumar lil umum abu ya faru akan wasu ba za a ɗauki shi zama hukunci akan kowa da kowa ba wannan shine abu na farko waqi'a su'ain ce suka ce hadisin kuma laysa min al-birr siyamu fi safar hadisin jabir ma'anarsa shi ne cewa azumi a kaciya ba wani abu ne da za ka yi wani lada da shi ba ma'ana idan ka yi ba ka zo da wani abu sabo wanda za a iya jinjina maka a yaje ka ba wanda zai azumin ba baka ci shi komai ba inda zai rama amma maganar jawazin tsauni wannan ba laifi ba matsala wannan sauki don haka jumhur sun tafi akan cewa za a iya yin azumi kuma maganar jumhur ita ce ta fi zama jiki to sai dai abu hanifa da malik da shafi'i sun tafi akan cewa gudu ma kai azumin saboda al'asuli ne yin azumin shi ne azima amma rukusar ita ce ne ka sha don haka in azima ta haɗu da rukusa to azima ake so ka ɗauka kuma imam ahmad ita karfanta a al'afdal shi ne mutum da ya yi azumin amma in yi azumin azumin ya yi aka ce to in kuma ba zai sha wahala ba a tafiya ce ko ba zai sha wahala ba a yi tafiya aka ce kuma da zai sha a sababin shi ne yin tafiya وما دي والراجح والله أعلم الأمر يرجع إلى جنين إذا زي شوالا تهجم أزم الشيخ إذا ما هو زي شوالا ما إن أزم الشيء فبس يا بنت الشيء وأيام الله دليل أكان هذا كتبه دينين دليلا أسنا نوني أكان هذا أنا نتن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفكر قال فنزلت فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الرخاب فقال سبحانه اذهب المفطرون اليوم بالحجر an karɓo daga anas Allah ya ƙare da a gare shi yake cewa mun kasance tare da manzo Allah a wata tafiya a cikin mako wasu sun dau azumi wasu kuma ba su dau azumi ba sai muka sauka a wani masauki a wani yini da ake tsananin zafi mafi in ka tara mu wanda ya fi kowa yawan inuwa shine wanda yake da gwado ko bargo da ya lulluɓa a jikinsa shine a na zillan sahibin kisa'i wamin na manyan tsakashen fujeri ta cimma ma akwai wanda hannunsa yake sawa don ya kare rana kaɗa kasa kaɗa tsuwanmu sai masu azumin suka faɗi suka kasa kaɓamal mafikiruna a mutum da dama ta ake an yada zango masu azumi sai suka farfari ta taɓus su kuma wanda ba su azumin su suka tashi a barabul azumiya su suka kaza itatuwa aka yi maza aka yi buksa aka gina buksa wasa kawun rika kuma su ne suka nemo ruwa ta shayar da dabbobinmu da muka yada zango a wurin kuma za ka haƙi ka zahabal mufkiruna yau mazul ajar zau ko wa'anda suka fita da ladan da ba su ne wa'anda ba su yi alimi ba malam sadiq yi mu nawa قال hmm, hmm. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان karɓo daga Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tafi nakan yi dakon azumi na ramuwa wanda na sha tun a Ramadan kuma ba na iya ramawa wani lokacin sai an tafi shawwal zulqa'ada zulhijja al-muharram safar ربيع الأول ربيع ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد جماد sai an kai sha'aban wata goma sha ɗaya sannan nake zuwa na rama azumin da na wannan yana nuna mana kenan mutum ya sha azumi zai iya jinkirta ramuwarsa a kowane lokaci kuma zai kai wani sha'aban ɗin amma da ba a rawaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi suna jinkirta azumin da gangan har wani azumin ya zo ya tarar da azumin bara ba عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه قوم قام عنه وليه آه، an karbo daga aisha Allah ya ƙara da, a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man mata wa alaihi saumun wanda duk ya rasu ya zama akwai azumin da bai rama ba sama anhu waliyuhu wa'anda za su gaje shi asabarsa ko ƴaƴansa ko ƙannan dangin ko ƴan uwan mahaifinsa ko kuma ƴan uwansa wanda suka haɗa mahaifi ko kuma suka shaƙi kai ko suka haɗa mahaifi waliyuhu shi ne dai asaba waɗanda suke da gado gadansa masu gadansa sun kurama wannan hadisin bukhari musulmi suka rawaito shi amma wa akhrajahu abu dawud wa qala hadha fi an-nadhri ma abu yace wannan amma ku azumin da in mutum ya mutu za a rama masa shine azumin bakance wanda ya rantsuwa وهو قول أحمد بن حنبل مونشني رأي أحمد بن حنبل ابن رقيب العيد الله يجب كرامة يكفى هذا الحديث المتفق الشيخان عليه هنا حديث مغانا الدكرة باب خالد مسلم نيسك على وسر الشيخ وانا حكي ابن رقيب يحكى بذلك شبه أتشكى النكت لأن الشيخ تقي الدين مثل كأنه حديث بخاري مسلم بسحوي الشباب ko kamar yadda shi Abdulghani ya faɗa babal Bukhari a yawwa yake cewa wannan hadisin shi ibn da suke cewa wannan hadisin ba bukar da musulun ba su rawaito shi wato zan fashe su gaskiya a hadisin asali bukar da musulun sun rawaito shi kamar yadda shi abdul ghaniyar bukar da allah ya ji kansa rahama ya faɗa haka zalika abdul haq ya nabbahar a cikin aljam'u bai na suke haini duk da su abu haq al ya kawo shi a cikin hadisan da in fara bihi jiha muslim amma yana cikin bukari hadisi na dubu kuma a cikin na dubu عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم عليها صوم شهر فيه عنها قال لو كان على أمك دين وكنت قاضية عنها قاضية قاضيه عنها قال نعم أكنت قاضية وأنا قال نعم دين الله قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وعليها صوم نذر فأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصوم فصومي عن أمك kusa uwar ga Abdullahi dan Abbas Allah ta da zo da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyata ta rasu kuma akwai azumi a kanta azumi da bata rama ba na iya rama mata shi manzo Allah sai da ma nan ta ka bashi ake bin ta zaka iya biya mata ce su shi Allah ce ai bashin Allah shi ya fitanta da asiya a wata ruwa kuma wata mata ce ta zo zan annabi kuma ta ce ya rasulullahi mahaifiyata ta mutu akwai azumin kara na bakanci a kanta ba salama ba zan iya mata azumi sai ya ce eh yanzu da a ce mahaifiyar nan ta ke ta ana bin ta bai bashi sai suka biya mata wannan bashin bashin in aka biya biyan yayi ta ce eh sai maza Allah ce ka haka ce zuwa mahaifi ta azumi kawai ah, wannan kamar da aka faɗa ana magana azumi ne na bakanci azumi ne na bakanci ba wai azumi na abin nan ba ba azumi na farilla ba malamai sun yi shahari za mu zo za mu bayani malamai sun yi saɓani akan kan wanda ya mutu akwai azumi a wuyansa wannan maganganu uku ne na malamai mukhtalifa gana ta farko suka ce ba wani azumi da mutum in ya mutu za a biya masa sai azumin bakanci saboda shi ne ya zo da dalili ya zo wannan shi ne ra'ayin jumhur na fuka abu hanifa da malikiya da shafi'iyya ma ra'ayin imam shafi ne fil jadid wasu kuma ra'ayi na biyu kuma sun tafi akan cewa a'a eh, wato karshe su jumhur ma sun tafi ko da azumin ba karshen ne ba za a rama ba saboda asalin ka'idar da suka gina ta ibada ta'a da take isa zuwa ga wanda idan ya mutu a kai masa sai ibada ta amma ibada niyya wannan ba ta isa zuwa ga wannan shi ne ra'ayin jumhur ra'ayin ahmad da lais abu ubaida kasim ibn sallam da ishaq ibn rahuya kuma ne ra'ayin da ibn qayyim ya karfafa Allah ya kansa da rama ba ne idan mutum ya rafu ya bar azumi na ce. to za a yi masa amma in azumi na ramadan ne ba za a yi to ra'ayi na uku kuma shine a idan mutum ya mutu shi da zama ana bin sa azumi sai a duba a wani azumi ne inda ba kace ne wannan kamar yadda wa'ancan su faɗa za a yi masa kamar da a hana gila su faɗa idan kuma na falalla ne su ɗayan biyu in ma dai zan so yana da uzuri azumin ya kama kuma kafin azumin ya fita ko azumin yana fita kafin wannan uzurin ya warware sai ya mutu za ka babu ramuwa a kan sai an rana idan kuma a sakaci ne ko wani dalili ko rama ba ko wani uzuri to shi ne za a rama masa eh. wannan ra'ayi na ukun ra'ayi ne mai kyau shi yasa shek Sa'adi Allah ya kansa rahama ya zaɓe shi kuma shine asalin zaɓin shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama kun ji minti na eh a bakwai kun hmm. na'am wannan cikin tabibu sunan na ibn al-qayyim da kuma ilamin muwaqqi na duka yayi wannan maganganu wannan um, tambaya da kake wancan cewa wa alaiha uh, ko mushahirin ana bin ta bashin azumin wata daya ai ba a ce wata ramadan ba kowane irin wata me yiwa ta ce zan yi abinci wata guda cir shi ne kamar قال رحمه الله تعالى عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخروا الصحوبة من زال سنة كتشوى متعني بدا سبوشي بسنا تكين الهيري دمو دمو إذا ذا ستبدلين بأباكي دهور ور الأنشار و وما ذا ستبدلين كين كتشوى دهور سيد أبدا أصبح wannan shi ma ma'anarsa a cikin take sai hadisi na ɗari biyu daidai an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya kare da a gare shi ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qabala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im. Allah sallallahu alaihi ya cewa idan har dare ya fito ta nan kuma za Allah ya nuna yamma. Wa aqbala wa adbara an min huna sannan ita kuma gini ta taso da daga cikin a hankali a hankali har ta ba da gai zuwa yamma Da nan gabas gini ya taho har ya kai yamma ita kuma rana ta shi kuma dare kamar rana tana faduwa daga yamma yake fantsamowa in dai aka samu wannan ma'ana daidai lokacin magariba yayi a fara sa'im ko da ne azumi bai ci kuma dai azumin sa ya kare ya aje azumi ko mace ce in bayan nan ne shi al'ada ta zo mata jinin al'ada to a wannan lokacin azumin ta ya kai kuma ta cika azumi ina ganin mafakta a haka eh, za mu shiga hadisi na ɗari biyu da ɗaya babu afal siyami wa ghairihi abinda muka da Allah ya ba mu ladan wanda muka fi shi Allah ya sani assalamu alaikum wa